wai yanzu a ci irin laujen dodo wanda kowa ya san tsakanin shi da matawalli wai a ci ya haura katanga ta makauta wace katanga ta makauta mana kai kai kai wallahi ya haura magana magana MC mana tar da hankalin wai ya tsallaka a aha wallahi san me yake ba me dodo ba ka san zaɓin Allah zaɓin Allah amma ga hotunan shi na suna so ice yi jama'a zaha zamfara amma eh, kai ina ka ji wannan labarin tsaro a samu tsaro to mutanen nan sun kwashe kudin zamfara sun yi abun da shi eh ka san MC da naci MC akwai naci na san da wannan cewa yayi sai ya je ya karbo rabansa wai don Allah ne Allah wai ah! ya ce wai kana nan wanke an yi ga hotuna social media saurara Ga laujan dodo ya dawo. Daga Abuja ko? Daga Abuja. ina daga Abuja muke. Magana a bakin me ta. Zai daɗi. Ka ka jihar Zamfara ana ta cece wuce ana ta magana. Wallahi. Eh, wai lauje ya haura lauje. Ga hotunan kanan social media. To Allah bai kai baka san zamanin da ake ciki ba. Na Ai babu laifi don ma kan mai da ruwa cikin rijiya ba laifi na. Kwarai ku. To ai mu kowa duk wanda ya san mu oga idan an yanka jinin ana yanka jinin shi za a ga matawalliya. Na san da wannan shine. Belmatiya mu ne ma. To me ka je kawai na je na wanke gara kuma ya wanke ta eh. ke shi wanke ya ci ya dawo gida dodo ya ke je ka wanda san na hodo daram ai ba magana yanzu da magana to thank you wallahi na yarda ah, ai wanke ya ci kin kamala yana hannun cinka ai zan fara bijaye sallallahu alaihi wasallam dodo sun sai ya ga bayan wayannan Allah shi nuna mana su kwashe kuɗin mu kuma su tafi da shi ba su ba mu tsaro ba yanzu an zo za a ba mu tsaron eh, su ce kuma wai ba haka bane to ba zai yi ba a'a ba haka ba addu'o'in inda uwayen mu suka yi da yadda muke suna na suna yi in san ci gaban zamfara suke su zo a hada karfi da karfe a taimaki zamfara shine magana nan shikenan nan amma ba za ku zo kuna ba Allah nan bi ta da ba za mu ba gaskiya na ji daɗi yanzu normal ne kenan nan to bari in je in yi wanka in ci abinci ni yanzu saboda na ji daɗi